shiga uku duniya ta mun zafi na rasa ina zan sa kai na duk inda na shiga a garin nan ma gudu na ake yi gaskiya kamata ya nema ma na mafita an tattara an bar garin nan ina ga kaman zafi kuma gashi an ce kan gado ma na nema na wayo Allah rayuwa duniya ya daki da ni dan Allah duniya ki tausaya min zan je wani gari nema ma na mafita wayo Allah ne Maryam <laughs> ƙasa ba zan yi kamar ki ba tausaya laifin da na yi muku da na sani tuntuni da ban yi shi ba babu kanwata babu kanwata mai ne akan na tuba na tuba ku duba man akan shiga zuciya sarauniya ta zinariya ki tausaya a bar mini dariya in babu ke tarkon suniya zan shiga zuciya mulkin kice Amin alaikum salam. Na wuni bawan Allah. Lafiya kalau hajiya ya kike? Lafiya kalau ya aiki? Lafiya kalau ya hanya. Alhamdulillah. Ai sannu sannu. Dan Allah in baraka da amfa ina dan tambaya ne. To tambaya Allah ya sa na sani. Dan Allah babu majalisa kamar inda maza suke taruwa haka? Majalisa a wannan anguwan namu? Eh. gaskiya ni dai ban san wata majalisa ba amma dai akwai dai inda na san dai mutane dai suna dan yawan zama haka idan kika yi kwanan nan haka mm. za ki ga maza daga gurin saboda daga can nima na tona ok to ba damuwa na gode Allah ya saka da alkhairi ya sai an jima na gode laifin da na yau haka faɗa yake na da ban yi shi ba baje mashi ita a tire kawai eh ya sauke maka eh tsabga sai ka bashi kawai kai me yasa eh baka riga ma'aifiyanka eh zuwa duniya ba ka daina sauri a tsabgan nan in ba haka ba eh yanzu zaka gani eh za a yi ram da kai ne eh ni hau ka gani idan kun gama kawai eh in kun gama kawai eh jawwala ni ka rike waya hantsi bisa layi eh aka yi ne ka ganta gani yanzu ina iya eh, bayan layi ne akwai mutanen nan a baya amma ka mun ita Rami, gaba mun isa, kar iya wuya e ta gane akwai namujiya a bayanta. Oke, to ba isu. Ɗan jawala ka, anyhow. babu kan babu umma mai haka. Eh, ke alaikum salam. Bayar Allah. Allah ina wuni? A lafiya kalau. Na gajiya gida ya kuke? A lafiya alhamdulillah sai godiya. A sannu sannu. Allah idan ba da ka damu ba ina dan tambaya ne. To to Allah ya sa na sani. Dan Allah inda zan samu gidan haya nake nema. Gidan haya? Mm. Kai gaskiya gidan haya na wuya a wannan yankin. Sai dai akwai wani mutum daya mm. wanda na san shi ana ce masa tagargare. Eh. eh zan iya baki sa in kin dan gangara nan baya. Eh. eh wancan hanyar da ta yi bayan eh. za ki iya kira sai ki ce ni na haɗa ku. Eh. To don Allah in ba da ka damu yanzu ka shi ka samun namban shi. To bari in sa miki namban sa. Amma don Allah to bari dan tambaye ka mana. To to Allah ya sa na sani. Kana da mata ne? Ah ni ban da mata. <laughs> Ban da mata tukunna ai. Tukunna. <laughs> To don Allah ba sai ka je ka aje ni a gidanka ba. Eh? Ba wani abu bane. a ke kuwa. Ke fa mace ne. kuma babban budurwa zuke ya kaman ki kalle ki amma ni a ce in ajiye ki a gida na. ai da kuskure a ciki ai shi dan zai iya warga zama al'amari kai dai tunda Allah sana sa nan ba gashi na kuskuren na me a'a shedan ya wuce wasa ke budurwa ne ni kuma saurayi a'a ki yi hakuri yawar Allah ki yi hakuri eh wallahi kin hadu kin hadu wallahi amma ki ki yi hakuri ga wannan din eh ga wannan din wata ran ka zo da kanka rayuwa yanzu ya lalace abinda na yau haka faɗa masa ba zan yi kamar ki ba tausaya laifin da na yau maku da na sani tuntuni da ban yi shi ba babu kanwata babu umma ta haka hakan tuba na tuba ku duba man haka na wahalta Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam, ina wuni ina gajiya, ya kake aiki? Dama na zo kofan gidan ne to, naga kuma na rufe. Ok, yana buɗe. to shikenan yanzu zan shiga yanzu kamar da yaushe kenan zaka zo karasa karban sauran kuɗin don ina so ina ajiye kayana ni ma zan dan fita ne okay anjima okay to shikenan ba damuwa Allah ya kawo ka lafiya yanzu bari samu in shigan ajiye in fita kawai ina dawo in ya so na taɓa ka sai ka zo ka same ni thank you na gode mm na sani tuntuni da ban yi shi ba babu kanwata babu kanwata mai me akan yanzu ya danye ne gaba ɗaya ba na jin daɗin rayuwa na gashi ban son kowa a garin nan ba gashi na bukata ina da wa ina ilaihi raji'un ok bari kira wannan dillalin nan wataƙila zai iya taimaka min Hello, salamu alaikum. Alaikum salam. Ina wuni ina gajiya. Lafiya kala ya aiki. Lafiya kalau. Hmm, don Allah in baka da baraka da ba ina so don Allah za mu yi wani magana da kai ne. Eh, dama akan wancan maganan da ranar da muka fara haduwa da kai muka yin nan ne. Nake so don Allah idan zai yi ka taimaka maka. in ba zai yi ba kuma don Allah ka dan nema min wanda zai dan iya min ok to shikenan don Allah ka tura min da namban shi yanzu don wallahi ina cikin matsala babba ina bukata inda ya kamata wallahi to shikenan ba damuwa sai na jika

ga zuciya sarauniya ta zinariya ki tausaya lafiya kan gado lafiya kai fa in an ganka fa a haka ta ɓaci me ya faru ne wa ya taɓa ka kan gado wa ya taɓa ka kai jama'al alami na wa ya taɓa ka ka bari kawai ba lafiya yarinyan nan ina faɗa maka ta me da mazajen garin nan kawai duk sun koma mata hebun su take ta yi da gudu kace ka ce wata na madanni kai Yarinyan nan kofar gidanku kawai idan ta wuce He auren gidan ya balle kai to bar jin faɗa maka billahi azim na rantse da asamadu yau yarinyan nan ko ta kwanta in danna mata wuka in yanka ta ko kuma ta bar garin nan billahi azim kai um, ka sa min ido ta nan ka gani in eh, yi hau ko ma me yake faruwa ka jawwalo ni koyi kana ganin wulkawan ta kawai eh ka gani okay <laughs> ba matsala sana'an mu ne wannan <laughs> bari ina zuwa eh lalle yau Maryam ta ibo ruwan dafa kanta ta <clears throat> kan gado ko bari mu ci gaba da sana'an mu na sa idan ya zami bari mu ji me ake ciki gani ido na idan ki he ya ji labari sana'a kaza kai gari ya cuta a radiyau gaba ɗaya guri ya dame shiru kake ji mado damuna yake wallahi ni fa tun da watan nan ma ta kama ba ban taɓa jin jiki irin na yau ba iska ma ma an daina ma fifito shi sosai ma yau kai kana ganin gaba ɗaya gurin ya tsaya cat ba wani abun nan ma yamman nema mutum biyu ne ko gaban nema uku to wallahi tashi dami ina gama ba za mu gari kawai ko me muka samu mu baje wa lalle ko yau jiki da ji jiki na dai da Allah da ya kamata yanzu ina ya kamata mu bi ne gabar eh hawa kai ai ba abun arziki da kai ba kar ka bi gabar saboda yanzu sai a kama ka saboda gabar hanyar Allah ne sauran hanyar kuma in ka dan kauce amma an ka nufi gabar ka gane ba abun mamaki ne mutum ya doshi gabar din ya gansa a makka mu yamma wallahi yamma da mu dariya shiga zuciya mulkin kishi duka hukuncin zuciya da na sani da na sani da na sani na tuba sarauni ta babu umma ta mimi akan na tuba na tuba ke dama iya gurin kin kenan nan gurin ku ya hakuri wallahi ban da waya na rantsi da girman Allah Allah ku ya hakuri ke fita da Allah an ce miki waya ne ya kawo mu ke mun ba waya bane da mu ko ya gunnan ne a dan shiga kin gane ya dan yi shi dama akan wannan abun ne yasa kusan nake ta wannan gudun ai wannan ba wani abu bane muji Wara uwa ke ba duk wanda na faɗa mata irin wannan kallan tsorata take amma ke kuma naga gai kai ta sai ba matsala muri in ba biki kun sun ya zan shiga zuciya na sani da na sani da na sani na tuba salam ta babu umma ta maimi akan na tuba na tuba ku duba man akan na wahalta na wahalta zuciya ta akan abu mai rarrashin ta bayan ki zinariya Maryam Maryam mm-hmm. zo. Mm -hmm. so, ki Dama ina son baki shawara. Mm-hmm. Saboda na ina jin jijiri ta a gari abin da yake bai dace ba yayin mu da kannan mu gudu. Ina ce to bari zan baki shawara. Saboda an mu je mu samu mai gari an yi tattakin je samu mai gari. Mu je a dan hada kuɗi dai a samu a miki aure. Ko ba haka ba? Akwai idan kan mun haka ba karman daɗi dan jikin. Yawwa. Dan maka godiya sosai. Yawwa. yawwa shi yasa ai to yanzu ya da aika din fara mu tashi mu je yanzu mun dan shiga ni din eh? yanzu na ga miki fada na ga miki fada kamar kin dauka ashe duk abin da to dan ka mun fada kuma shi ne wani abu kana nufin ciwon kai nan ba za ka yi aure ba ma kenan a'a ai aure wannan sunna ne ai oke na na'un kuma farilla ne ko me a'a ban ga miki haka ba amma dai naki kan ai to ga kanan dai a fuska dai kaman wayayye kuma kowa ma yakan ɗauki kai waye ne ashe ba haka bane a ciki wallahi daga kawai na fito in dai ta wannan layin ne ta ni in da ka tashi mu je mu yi abu ka tashi mu je mu yi abu ni kan da ka gwada min wani kai baka waye ba tashi mu shiga kawai iya maganin kenan wai mu shiga ina ciki mana ni da Allah tafi ka bani gobe ah, na na san ma abin da suke da baran sai yanzu wannan wa'azin naka ba saboda ba da amfani a gurin na ji da Tuna rayuwa ce a wannan sai da ya kule kule ko sai da ta hausa mu Na sani tuntuni da ban yi shi babu kanwata babu ummata mai me akan na tuba na tuba ku duba man akan wahalta na wahalta zuciya salamu alaikum. Alaikum salam. Ina wuni ina gajiya. Lafiya kala ya aiki. Lafiya kala hmm, Dan Allah in baka da baraka da ba ina so dan Allah za mu dan yi wani magana da kai ne. Eh. Dama akan wancan maganan da ranar da muka fara haduwa da kai muka yin nan ne. Nake so dan Allah idan zai yi ka taimaka ma. In ba zai yi ba kuma dan Allah ka dan nema min wanda zai dan iya mun ok to shikenan don allah ka tura min da namban shi yanzu don wallahi ina cikin matsala babba ina bukata inda ya kamata wallahi to shikenan ba damuwa sai na ji ka na gode gaskiya kin shanka zuciya Sai kan mado mun fita da gudu ni fa na gudu akalla ya fi na kilomita sha shida ka gane amma ban san me dalilin gudun ba na gan ka fito kuma da riga a wuya kai kai kan ba kana waje ba ina ka san me ya faru yarinyar nan ta goge mun hadda na kap ko ɗaya bata bari ba a hakan magunguna na ya fi guda goma kai fara uba zuwa ɗaya shi ne ka fito riga wuya a ni da kamun magana ma da na hada ka da wata yar jijiya a ko jijiya ya ba da Allah wallahi na ka kunya hawa eh dole na baka kunya amma wannan magungunan da na sha ci uban wannan jijiyan ina ga tablet din da ka sha sun kai kala sha tara inda ce ka hada da jijiya cikon na shirin shi kenan akwai wanda MC ya bani jiya ma har da shi Akwai MC ma da yake kutumar du Allah hadda shi amma abu da yi aiki ba fa kai kai to alquran abun gudu ne wannan yan a ankar ankar Allah a tsorace nake alquran ankar Allah a tsorace nake ankar yawa ni yanzu ma fa nan din ma ban yadda da nan ba alquran a shi kadangare ne fa Allah na ta ita ne da na ji motsin nan kaga da zumun yamma yanzu dole mu gabar din koyi da yi alkur'anga barko da mu gaskiya kin shiga zuciya wasa wasa yau shekara na biyu a garin nan ko gida ban leƙa ba ina nan a cikin bariki ina fama da ƙadangarin bariki Ni yau kwana na hudu a garin nan jarabawa ne shigo da ni. Allah. Na ci kuɗin kan gado kan gado. layi. Kan gado da yanka ni wani ne a ƙauyen mu. Eh. Sunansa kan gado ya bani wani kwantira. Ah. Kan wata yarinya. Eh. Na je na binciki yarinyar nan na faɗa mai in na ganta. Eh. Baki ba ta da linzami shegiya. Na san ka da shegen gulma. Na san ka da gulma tun tuntuntuna halinka ne kuma yanzu baka daina ba to idan har baka daina na hali ba to ka dinka fadawa cakwaki kenan nan ya ban kuɗi in fara aiki kafin mm. nan eh. ya ban kuɗi na biyo yarinyan nan mun shigo jeji eh. mun shiga wani jeji ta haka haka haka eh. na neme ta na rasa gaba ɗaya yanzu ina wani hali na rasa yadda ni yarinyan nan tana shiga wani kwana tana haka gaskiya kin shiga zuciya sarauniya ta zinariya ki tausaya a bar mini dariya in babu ke tarkon soyayya zan shiga zuciya mulkin kice duka koma mana kana da matsala abokina dai na ga ka zauna ka yi tagumi haka yake faruwa da munafunci na ina son sallama to yau kuma me ya faru ni ma ai kara zanan irin wannan zaburan da kai haka kaman an arbo ma nukiliya me ya faru kuma na zo na ka zauna anan kai ka kai tagumi wallahi kan garo je kashe ni na ci kudin kan garo jama'a ya ban contract na mata wallahi kan gado dai ke subhanallahi ya aka ya aka hmm. ya sa ni wata yarinya maryam wanda ta takura wa mutan garin nan wai ya sa ni na bita na ga wata gulma ni ma ba a raba ni gulma gulma ba ki ma ba a raba ni wai na tsaya bin gulma yarinyar nan ta ware ta bani yanzu ban san yanda dan yi ba yanzu ban san yadda dan yi wallahi tallahi kai ya aka yi kai irin wannan sakire shi kama ganyen kaddara tsautsayi kan gado ne kashe ni ba ina saurare ni ka san kan gado baya da mutunci ba sai ka faɗa mun ba mai gida baya da mutunci mai gidana ne kar ka bari ma ya zo ya same ka a nan kana zaune kai kaɗan nan don komai zai iya faruwa gara ka san inda dare ya ma ka san inda dare ya ma dole na unwari to wannan shawari ne in ka ɗauka to ka gani bari in ka shawayan nan ka san inda dare ya ma duk kana bata lokaci ne yanzu anan na gode butiwi na ana ga wata yar wani ce bare ni dan je ba a rasa ba a rasa kuda na ba a rasa manta da wanta ba a rasa kuda shike na ni ma bari mu koma hmm, inda na fito gaskiya kin shiga zuciya sarauni Yi yare na mun hankali ya kashe eh ya na tabbata eh abin da kake faɗa ka gan shi eh da na oce wannan e na barin nan maryam da e yaran nan ina son ganin su yanzu yanzu ba na kuɗi na shi ita abin da e nake son gani ka zo ka same ni e ina nan bayan layi kin dindirmi kasan jan kusurwa okay. dole eh za mu bar wannan garin mu fazama kafana kafanka ne wansu na ka yanzu yanzu na gaskiya kin shiga zuciya sarauniya hanya wahala ga kuma shagunan da suna kulle dan ke gine ko shagunan shagunan da suna kulle hmm, bari da magani dan jira su muna nan yanda ake a ƙauye haka za mu ina nan ina jiran ku Hanyar nan ba shi da nisa. Hmm? Mun shigo ai yanzu kam. <laughs> Yawa! To in ko haka ne ba mu ci na zama ba, dole za mu zan huce ma gaba mu shiga lungu da saƙo na garin nan. Ka gane? Mm. Sai mun nemo yarinya ni in na nemo ta zan danka ma ita a hannunka. Idan ya so kwa kware kwa ƙara su zancen kai da wancan waye ma sunan sa gaya mu kan gado shi kan gado kwa gama da shi amma ka san fa abota ba ƙara bane inda wani masa wannan aikin na huce mai gaba har aka kamo wannan yarinyar to wallahi sai an biya ni in duk afirka gatan mutum ne sai an biya ni hakina Matsala na da kai san kuɗi yana ma yawa san kuɗi san duniya. A'a kai ka san a ƙauye ni mai gidanka ne. Da kenan da kenan amma yanzu na shigo birni na goge. Amma aini na koya ma sana'an ko? Eh, ke ka koya mun sana'a amma kuma yanzu ana riga na goyi mu bar batun kuɗi to mu je mu daina batun abin da ya kamata tashi mu je mu nemi yarinya nan duk inda take sai mun nemo ta a garin nan to to ta tashi mu je dan Allah da masa ba zan yi kamar ki ba kar ka je ka ja magana kwanan ka hudu na kwanan ka hudu a garin nan mm. in ka zo ka sa wannan ruwa ka kamu da kwalara ka dawo min ka baka san kwalara ba idan ka barke da gura za ka yi bayani akwai ruwa a gida a can gida akwai ruwa akwai ruwa sosai akwai ruwa da ga shi na aje shi a gefe ka gani matsala yanzu ka san na gaji to ba da ma kai ka je kawai gobe da mu tashi daga inda muka tsaya za mu nemo ta Allah yarinyan nan wallahi gobe sai mun samu ta kar ka samu. kar ka samu da mu insha Allah da mu samu yarinya abokina kar ka samu da mu abokina <laughs> yes sai ta hada ka san menene ni barin dan zauna dan huta na riga na gaji ne barin dan zauna dan huta ba matsala abokina yawwa madalla Thank you. ƙasa ba zan yi kamar ki ba tausaya laifin da na yi muku da na sani hello da kin iso ne ok to ki ta baya ina baya za ki ga wani bishiyar mango da rijiya ina wajen za ki zo ki same ni eh ba nisa tsakaninmu da ke ba nisa ko ki ƙara sa ki zo ki same ina wajen to shikenan sai na ganki yanzu fa to shikenan ba zan yi wa salam yawwa yawwa sanda zuwa Lafiya kalau wallahi ya gari. Ya aiki ya kwana biyu. Dan mata kenan. Kin iso? Sannu. Yawwa sannu da zuwa. Mm, ni ce wanda dillalin layin ku ne ni nan banka. Ok na gani. Yanzu za mu iya tafiya kenan. Kin ce kina nan ba wajen gidan tagargare ba? Mm. To ba da amma gidan tagargare ne ki ji ni na san gidan nan zan same ki. zan je ba da aika yanzu zan bar aboki na kin daki na sai zan same ki a gida gidan shi wanda yake nan layin bayan nan ne na dai gane ba dai gidan ta gargare ba a na gane ai ba damuwa dan zo same ki kar ki samu damuwa zan shanye ki ba insha Allah to shikenan ba ki da matsala da ni gaskiya kin shiga zuciya rauniya. zuciya sarauniya ta zinariya ki tausaya Assalamu alaikum alaikum salam sannu baiwar Allah ya gajiya lafiya kalau sannu mm, dan Allah ina dan tambaya ne in ba ki damu ba Allah ya sana sani amin ni ba kuwa ce a garin nan to ina dan neman namiji ne mai jini a jiki wanda dai dan dinga mun aikata don Allah ababaiwar Allah ana neman mata da ki nemi namiji ba ki tsoron ya miki wani abu <laughs> kar ki damu ai dama abin da nake bukata kenan ga waya ta ki samun nan banki idan in kika bi ta bayan nan mm. akwai wani dafa da da shi a wajen. Ok, to shi kenan bayan. Na gode. Sai mun yi waya. Sai mun yi waya. Mm. shiga zuciya sarauni kamar ki ba tausaya laifin da na yi muku da na sani tuntuni da ban yi shi ba babu kanwata babu kanwata mai bi akan na tuba na tuba ku duba man akan wahalta na wahalta zuciya ta haka babu mai rarrashin ta bayan ki zinariya ki faɗa masa salam. San da huta fa. Idan ba ka damu don Allah ina so mu dan wani magana ne. Ok, <laughs> mai sauki ne ayi. Dama na jima ina neman namiji mai jini a jiki wanda zai dinga mun aikatau a gidana. Ai tintin da kika gani a nan ina zaune rashin aikin yi ne. Ba zallan aikatau ba idan akwai abin da ya fi aikatau don miki. <laughs> A'a gaskiya na gode to mu je. shiga zuciya sarauniya ta zina zinariya Barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin tasha tamu mai faɗakarwa da wa'azantarwa ta Maryam Liman TV. A yau za mu kawo muku, za mu yi muku bayani ne a kan yanda za ka shawo kan budurwar da kuka haɗu da ita a social media. Amma kafin sannan, kada ku manta da danna mana subscribe, like and share da comment. Sai ku danna alamar ƙararrawa sabida ta nan ne za ku dinga sanin za dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yanzu za mu shiga cikin gundarin shirin. Kamar yadda kuka ji, yau za mu yi muku bayani ne akan yadda za saurayi zai shawo kan budurwar da suka haɗu da ita a social media. Kamar yadda kuka sani yanzu zamani ne da ya kasance dukan wasu al'amuranmu suna kasancewa ne a cikin wayoyin hannu haka ne ma yake kasancewa tsakanin hira tsakanin samari da 'yan mata to da yawan samari suna chatting da 'yan mata ne a media za su iya chatting da su amma ba su san ta yanda za a yi su ga su ga su um, kamar a ce ba su san ta yanda za a yi su shawo hankulansu gare su ta yadda za a yi su so su ba to kuma wannan hanya ce mai sauƙi amma fa ga wanda ya ɗauki hakan da sauƙi ba wai ta hanya ce mai wahala ba muƙaddara kana da lambar ta ta whatsapp ko kuna friend da ita a facebook ko sauran manhajoji dai irin na social media haka to kai ne yanzu kana ƙoƙarin tura mata saƙonni ne waɗanda za su sa ta jawo za su jawo maka hankalinta da nutsuwarta a kan ta soka. Yanzu zan kawo muku hanyoyi biyar waɗanda za su ka bi wajen ganin ka shawo hankalin budurwar da kuka haɗu da ita a social media. Hanya ta farko kamar yadda kuka sani sallama ita tana da matuƙar muhimmanci ita ce ya kamata a fara aikawa to amma kada ya kasance don ka aikawa budurwa sallama ka tsaya jiran wai sai ta baka amsar wannan sallamar da ka yi mata a yawanci 'yan mata a social media ba kowace mace ce za ka yi mata sallama ba ta amsa maka to bayan sallama yana da kyau idan ka yi mata sallamar nan sai ka tura mata ka samu wata 'yar tambaya ko kuma wani ɗan kalami wanda ka san tabbas zai ja hankalinta wajen ganin ta baka amsa wanda idan ka tura mata wannan abun ko da ba ta yi ba ta da niyyar ta kula ka to ganin wannan tambayar ko kuma wannan ɗan kalaman da kai da ka tura mata daga bayan sallama zai iya sa ta baka amsar sallama ko kuma ta baka amsar wannan kalaman da ka da ka yi mata alfanun yin hakan shine kamar yadda na faɗa muku tun farko mace bata fiya yawanci matan social media ba su fiya amsa sallama idan an musu sallama ba to a wannan gaba ko da a sa misali baka samu wani ɗan kalami ba ko wata yar tambaya da zaka yi mata yi ƙoƙari ka shiga cikin profile ɗinta idan ka shiga cikin profile ɗinta dole ba za ka rasa samun wani abu da za ka yi mata tambaya a kansa ba wanda in dai ta ga wannan tambayar zai sa fa dole ta amsa maka ko kuma buɗe status ɗinta idan ka duba status ɗinta a ciki shi ma dole za ka samu wani abun da za ka aika mata da, tambaya a kansa. To, ta haka wannan hanyar da za ka bi ita ce za ta jawo maka hankalinta wurin baka kulawa har ka har ka bi hanyar da za ka bi ka faɗa mata abin da ke cikin ranka. Wannan ita ce hanya ta farko da za ka bi ka fara yi wa budurwa magana ta yadda za a yi ma fara kula ka. Yanzu za mu tafi hanya ta biyu. hanya ta biyu ita ce hanya ta biyu da za ka bi wajen ganin ka shawo kan budurwa ita ce bayan ka aika sallaman nan za ka iya samun labari ko bidiyo haka wanda zai ya kasance na ban dariya ko dai nishaɗantarwa ka tura mata idan ka yi wannan kar ka damu da wai sai ta nuna maka alamu wannan bidiyon da ka tura mata ko kuma labarin da ka tura mata ya ba dariya ko ya sa ta nishaɗi a'a kar ka damu da wannan saboda ba kowace mace ce mace ta mata na son nishaɗi to amma ba kowace mace ba ce a lokacin da aka tura mata wannan take nuna ai abin ya gamsar da ita ko ta ji daɗin abin kai kuma idan ka ga haka kar ka yi zuciya wai ka ga kamar ai ta wulaƙanta ka ko ta maka ba daidai ba ka damu da ita ita ba ta wannan ba ba haka za ka yi ba yi ƙoƙari ka gani duk lokacin da kai ƙoƙari ka ganta a online yi ƙoƙari ka dinga samo irin waɗannan bidiyon ɗin ko kuma labarka kana tura mata duk time din da ka ganta online ko kuma duk bayan kwana ɗaya ka dinga kokari kana samo wannan abun kana tura mata alfanun yin hakan shine ita mace ba ta gaina duk duk abin da zai sa ta nishaɗi ba ta raina shi sannan kuma a koda yaushe ita mace tana tuna abin da yake sa ta nishaɗi da kuma wanda yake sa ta nishaɗa to kaga idan ya zamana ko da yaushe kana tura masa wannan akwai lokacin da idan ka gaji kai kanka za ka tsaya da yin wannan to idan ka tsaya da tura masa wannan duk a lokacin da mace ta tuno wannan abu ta tuno take son jin ko take son jin nishaɗi kuma ta tuno ai akwai za ka tuna yes akwai fa wanda yake tura min labarka ko bidiyos da suke irin sani nishaɗi haka kuma na ga kwana biyu bai tura min wannan ba a'a hanyar ko yana nan to a wannan lokacin za ta yi tunani ta za ta bata a'a idan a whatsapp ne za ta bata ki ki duba cikin lambobin nan ki ga wace lamba ce ake turo miki wannan saƙon a cikinta idan kuma ta facebook ne za ta duba ta ga ai ya sunan kai already ma na san ta riƙe ma sunan da zata sunanka sabida ai yau da gobe ba wasa ba kuma duk abin da yake sa mace nishaɗi ita mace tana kula da duk abin da yake sa ta nishaɗi sai dai kawai ta nuna kamar tunda mu mata haka Allah ya yi mu za ta nuna kamar bata damu da abun ba amma kuma a cikin zuciyarta ta damu da abun to da za ta ji nishaɗi kuma baka tuwa mata wannan abun ba za ta buƙaci za ta je ta nemo ka ta maka magana kuma ta buƙaci ka tura mata wannan abun kai kuma a wannan lokacin ne kake da damar da za ka dinga yi mata kalamai da za su sa ta da za su sa hankalinta ya karkata a gare ka har ka cimma abin da kake so a gare ta wannan ita ce hanya ta biyu hanya ta uku da za ka bi domin ganin ka shawo kan hankalin budurwa ya karkata zuwa gare ka ita ce akwai yawanci wasu mazan za ka ga a social media a ƙoƙarinsu na jawo hankalin budurwa gare su sai ya zamana wani ma ba sallama ba komai kawai kalamin da zai shiga tsakaninki da shi shine maganar banza ko ya tura miki videos na banza a ƙoƙarin su su gani suke yi wannan abin da suka yi miki da suka tura miki ko wannan kalamin da suka yi miki shi zai jawo hankalin mace zuwa gare su to kuma abin da basu sani ba shine ita mace ko 'yar iska ce in dai ba ita take da ra'ayi taimaka wannan maganar ba to ita mace ba ko da yaushe take buƙatar irin wa'annan maganganun ba maimakon ka samu haɗin kai daga gare ta sai ka ga an samu akasi wannan macen ita ba wannan harkar ne a gabanta ba ko kuma ko da wannan harkar ne a gare ta za ta ga a'a ya za a yi lokaci ɗaya ban san ka ba ban san wane ne kai ba kawai ka zo ka kawo min maganar banza to wannan abun zai sa wata macen ma za za ta iya gaggaya maka magana wata kuma ma ta yi blocking ɗinka a lokacin shi ne to amma idan ya zamana ya kasance ka iya kalami ko da baka je mata da sallama ba akwai kalaman kalamai na irin na jan hankali da ya kamata ka tura wa mace wanda idan ta ga wannan kalaman dole za zai sa ko ba ta yi niyyar yi maka magana ba zai sa ta ɗan yi maka ɗan ɗan reply haka ko da ba akan wannan abin da ka tura masa bane to amma ba yawanci wasu mazan ba sa ganewa kuma ba wai iya samarin mu ba har manyan mutane ana samun irin hakan a gare su ba zai yiwu a ce wai kawai dan kawai tunanin su shine duk wata mace wadda take midiya to fa iska ce maza da yawa suna da wannan tunanin to kuma abin da basu gane ba kwata-kwata ba haka bane duk mace a komai ana samun na gari kuma ana samun ɓata gari to ba kowace mace ce wai dan ta tana midiya ba take yar iska wannan shi ita ce hanya ta uku abin da nake so ku gane a bayani na na hanya ta uku shine ba tura tura mace abin da bai dace ba walau videos ko magana ta banza ba ita ce za ta sa ya jawo ba shine zai sa ka jawo hankalinta zuwa gare ka ba idan ma da irin wannan ra'ayin ka je mata ba wai santa kake ba kawai wata manufa ce a ranka irin haka bari kake yi sai tafiyar ku ta fara nisa a tsakani sannan ka shigo mata da irin wannan amma in dai lokaci ɗaya za ka ji wa mace a lokaci ɗaya ka nuna mace kai fa ga abin da kake buƙata a tare da ita to fa ko ƴar iska ce ba ka taɓa samun haɗin kanta ba wannan shi ne hanya ta huɗu hanya ta huɗu ita ce yawan tambaya tambaya akwai mazan da idan ma suka fara su ta farko da za su fara miki ita ce tambaya to ita kuma mace a duniya ba kowace mace ce take yawan son tambayoyi ba akwai namijin da idan ya tashi kun gaisa wani yes wani za ku gaisa da shi za ku yi wa juna fatan alkhairi to amma sai ya dinga cillo miki tambayoyi wannan kafin ma wani kafin ki bashi amsa wannan ya ciro miki to tambaya ba ita ce take sa wai mace ta gane kana son ta ba hasali ma idan tambaya ta yi yawa tsakaninka da mace ka dinga tambayar ta ba za ta kawo soyayya a ranta ba kawai a ranta za ta yi wani tunani ne anya ko wannan sona yake yi anya ko in ma sona yake ba wai yana so na bane kawai ba wai yana sona ba ne har zuciyarsa kawai dai yana sona ne da wata manufa sabida ya za a yi ka zo kai ta tambayoyi a kaina kai ta min tambayoyi to tambaya tana illata soyayya sosai da sosai sannan kuma tambaya ba ce ka ai tambaya ba yes za ka yi wa mace tambaya to amma ba kowace tambaya ce ya kamata a ce tana shiga tsakaninka da ita ba akwai mazan da yawa a social media suna tashi suna fara mu'amala da mace sai ka ji an ce tura min hotonki kalmar tura min hotonki tana ɗaya daga cikin kalmar da ta fi baƙanta wa matan social media sabida me amfanin ban san ka ba kwata-kwata yaushe na fara mu'amala da kai zan tura maka hotona to da yawan maza su gani suke wannan ba wani abu ba ne. ai ba zan mu'amalanta da ke ba sai na ganki sai na ga ke wace ce na ga kamannin ki ya kike to ita mace abin da kuma maza suka kasa ganewa shine mace in dai tana son ka ba sai ka ce tura min hoton ki ba ita da kanta za ta za ka ga ta tura maka ba sai ka tambaya ba sannan akwai wata tambaya da yawanci maza suke yi wa 'yan mata ka ji ana wai me zan samu me zan samu kalmar me zan samu kwata-kwata ma babu ita a cikin wannan ladaban soyayya sabida me zan samu ah me za ka samu na game da ni ai gaba ɗaya ba tarbiyya babu tarbiyya a tarbiyya a cikin ladaban soyayya babu tarbiyya. babu kalmar me zan samu tsakanin mace da namiji sabida idan kai ba ka faɗi kana ka faɗa don wani manufa ba ne da yawan mutane za su ɗau kalmar ne a wata manufa ta daban gani za su yi ai me zan samu to me yake nufi kenan me zan samu kwata-kwata kalmar ba ta yi ba don Allah maza a daina amfani da irin wannan kalmar a tsakaninka da kai da budurwa sabida ko a ko ba ma ba wai a tsakanin saurayi da budurwa ba kwata kwata kalmar ma ba ta tsakanin mace da namiji ba ta ma da wata mm, me zan ce ba ta da gurbi a cikin wannan ba tarbiyya bane yin haka sannan akwai mazan da idan suka fara miki tambaya ina ne gidanku Wani gari kike tambayoyi dai kwata-kwata haka wa'inda dai babu amfanin a ce suna kasancewa za ka iya ɗaukawa bincike ake yi yawwa za ka iya ɗauka ma kamar bincike ake yi a kanta a'a ko wani ne yake bi na da wani abu dai haka dai za ki ta tunani mace ba za ta taɓa kawowa cewa wai irin soyayya ce ta sa kake mata wannan tambayoyin ba to wannan ma hanyoyin wannan ma wannan shine ƙarshen kashi na <laughs> wannan shine ƙarshen hanya ta huɗu da zaka bi wajen ganin ka shawo hankalin budurwa to amma wannan ma alfanun yin hakan shine abinda yasa nayi wannan bayanin shine yawanci tambayoyin da samari suke wa ƴan mata suna tunanin wai wannan tambayar ita ce kulawa to ba ita ce kulawa ba maimakon tambayoyin su ƙara wa mace ƙaunarka to akasin hakan za a samu don haka maza mu kiyaye hanya ta biyar da za ka shawo hankalin budurwa shine akwai mazan da ya kasance da yawa yes ana son haka ya zamana a ce idan kana a ƙoƙarinka na shawo hankalin budurwa ta so ka ya zamana kana matuƙar ba ta kulawa kulawa aba ce mai muhimmanci a cikin soyayya ya zamana kana ba ta kulawa ya zamana a ce idan waya ce ya zamana a lalace abu ka kira ta ba a rana ka kira ta kamar sau uku zuwa huɗu shine idan a online ne ya zamana ko da yaushe ta hau in dai ka hau ka yi ƙoƙarin tura mata message wanda zai tabbatar mata da cewa yes fa wane fa yana so na kuma yana kulawa da ni yes da yawa maza suna yin suna ƙoƙari wajen ganin sun yi hakan to amma matsalar da ake samu guda ɗaya ce daga zarar samari saurayi ya ga yana neman soyayyaki zai ta baki wannan kulawar zai ta baki wannan kulawar ya damu da damuwar damuwarki safe a kira ki wani zubin ma baki tashi da bacci ba a kira ki ko a tura miki message kin tashi lafiya ya kike rana na yi kin ci abinci yamma waye haka dai irin dai samtin haka ga su dai da yawa tambayoyi za a yi ta baki na kulawa to amma da zarar saboda ya ga wai mace ta fara son sa hankalinsa ya fara ya hankalinsa ya karkata gare shi sai kuma duk wannan kulawar da yake miki sai ta janye sai ya rage idan yana kiran ki sau biyar a rana to zai dawo kiran ki sau biyu idan ku sau uku yake kiran ki a rana to ba ma lallai a ce a ranar tsawon tsayin ranar ya kira ki ba wani ma sai ya yini bai kira ki ba sai dare daren ma kuma idan ya kira ki ku ɗan gaggaisa ne ya kike ya wannan ya gida shi kenan ya wannan ɗinki wata kuma wani kuma a online za ta yi masa magana yana ma online ɗin amma ba zai mata reply ba sai ya yi ni bai miki reply ba kuma idan ya tashi wannan yes an san da uzuri da uzuri amma a ɓangaren soyayya babu uzurin batun wai ka ce wai ina da uzuri gagarumin uzurin da ya hana ni ba masoyiya ta kula in dai kana son ta ba wannan uzurin in dai da soyayya ko ya ne a cikin mintocin da kake da su za ka iya ware ko da minti biyar ka wanda zai waɗanda za su zamana kawai ita za ka ba za ka kawai kula da ita ne ta neman ta ko ka kira ta a waya ko kuma online ka shiga ka yi masa magana ya zamana wannan mintocin ta ne to amma yawanci maza ba sa yin haka kawai idan suna da wannan kawai sun ga ai na mallake ki ai nasa, ai yanzu ni take so kawai tunaninsu kenan tunda tana so na ba sai na wani damu da ita ba to rashin da nuna kulawa ka ga mace ba karamin illa yake yi wa ka ba yana karya kashin bayan soyayya sosai da sosai saboda a wannan lokacin da zarar ta samu wanda ya fi ka kulawa da ita to ita kuma hankalinta wannan soyayyar da take maka du za ta za ta karkata ne ga wanda yake ba ta kulawa fiye da kai sannan kuma idan an samu ma yin hakan yawanci ban kira ki ba ban miki magana a online ba gani a online idan namiji ya tashi yi wa mace magana ba fa zai baki uzuri akan cewa wai ki ya haƙuri ko irin ya ba ta haƙuri ba ko kuma ya kawo miki uzuri babba wanda ya sa aka samu wannan akasin ba bai miki magana ba ko bai kira ki ba maimakon ya kawo miki uzuri mai nauyi wanda zuciyarki za ta sanyi ki ji daɗi ki san ai wane fa yana so na kawai uzura uzurai ne suka yi mai yawa ya sa bai bani kulawa ba a'a babu wannan ban haƙurin ko kuma babu wannan bada da uzurin kawai wani ma a gadagance zai nuna ai ya isa ne kawai zai nuna ya isa ne to ita kuma mace a duniya mace ta tsani gadara gada maza biyu ne a duniya suke wa mace gadara shine mahaifinta mijinta idan ka cire wa'annan mace ba ta ɗaukan gadara ga kowane ɗa namiji shine bayan ta na saurayi kuma a tsare-tsare ma irin na soyayya a cikin hukunce-hukuncen soyayya kwata-kwata babu ma nuna gadawa tsakanin saurayi da budurwa kai da kake nema nema fa kake baka aura ba tukunna ai tunda nema kake dole ya zama na wannan sai dai ka dinga lallabawa ko menene maza nawa ne da yawa zaka gani mace ce za ta yi musu laifi amma su za su ba haƙuri dalili nema suke yi ai abin da ka samu shine zaka nuna gajiya a kansa ba wai da baka san ba kuma ita zuciya ba ta mace ba zuciyar kowa ma tana ƙoƙari ne tana karkata ne ga wanda ya kasance yana kyautata mata shi ne don haka don Allah samari mu kula kulawa na da matuƙar muhimmanci ga rayuwar soyayya sannan ba ta lokacinka da dukkan wata wani uzuri ba wai batun idan uzuri ya same ka ka faɗa mata ina da uzuri ka bata haƙuri wannan abun zai ƙara maka ƙaunarta zai ƙara mata ƙaunarka a cikin ranta za ta ji to ai wane ba ba ma ni a duniya ba ma ni da kamar wane sabida ya san darajata yana kula da ni yana so na to wannan shine waɗannan su ne hanyoyi biyar da za ka bi wajen ganin ka shawo hankalin budurwar da kuka haɗu da ita a social media ba ma social media ba kawai ba duk budurwar da kuka haɗu da ita walau a social media walau a ina ne ma dai kuka haɗu waɗannan suna daga cikin manya-manyan hanyoyin da za ka bi wajen ganin ka shawo kanta ga soyayya ka Allah ya samu mu dace a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau da fatan za mu amfana da abin da muka ji kuma za mu bi dukkan hanyoyin da muka ji wajen ganin mun samu burin abin da zuciyarmu take so. Kada ku manta da danna mana subscribe, like and share da comment. Da alamar ƙararrawa sabida ta nan ne za ku dinga samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Wassalam. Mun gode. Mun na gode ma Allah shiri na gaba.